shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haduwa wannan masallaci masjidul muhajiri domin karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 160 za mu shi aya ta 161 darasi na 20 da darasi na 25 insha Allah muna fata Allah ya samu dace ba za mu tashi aya ta ɗari da sittin da biyu ba da ɗaya da za mu tashi aya ta ɗari da sittin da ɗaya insha Allah ta'ala kuma a da biyu ne ba za mu tashi aya ta ɗari da sittin da biyu eh mun yi aya ta ɗari da sittin da ɗaya za mu tashi aya ta ɗari da sittin da biyu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 رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam a baya ce innani hadani rabbi ila siratin mustaqim yanzu kuma a can an ce kul innani hadani rabbi a ce lallai ni ubangiji na ya ce to yanzu kuma lallai sallata ko kuma malamai suka ce ibada ta. duk aikin ibada wadda Allah subhanahu wataala yake a yi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta inda aiki ne na ibada aikin ibada shine wanda ake taqarrubi ila Allah ana kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar neman lada haka yana iya shiga salati bi ma'ana ibadati to kace lallai ibada ta wa nusuki da kuma yanka yanka wanda ake yi lokacin aikin hajji da kuma yanka wanda ake yi na layya da kuma yanka wanda ake yi ruban ilallahi subhanahu wa ta'ala domin tasuwa zuwa ga Allah mana dukkan yanka dabba shine wani nusuki wa mahyaya da kuma rayuwa ta gaba ɗaya. da shiga da fitar rayuwan da jujjuyawanta gaba ɗaya. jujjuyawar rayuwa a ah, mahyaya shine yanda mutum yake rayuwa sana'arsa ko harkarsa ko samunsa ko rashinsa yana rayuwa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa amma kuma akwai fitintinin mahaya akwai kuma nasarori na mahaya idan mutum yana rayuwa zai iya samun nasarori a rayuwa idan mutum yana rayuwa zai iya samun matsaloli ko matsaloli ko nasarori a rayuwa ko mutum ya cimma abun da yake so ya cimma na nasara ko kuma mutum ya zamanto ya samu akasi ma'ana ya samu jarrabawa a rayuwa yasa ita mahaya tana tattare da wato shugulgula shugulgula shine a ci nasara a a samu a rasa a faɗi a tashi wani su ne mahaya yasa mahaya rayuwa take kunshe da fitan akwai fitnatul mahaya akwai fitnatul mamat mahaya ta mutum mutum yana iya samun wato jarrabawa a rayuwa ko kuncin rayuwa fitnatul mahaya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa addu'a na neman tsari daga abubuwa guda hudu idan an yi sallah aka yi tahiya kafin a yi sallama aka nemi tsari daga abubuwa hudu Allahumma inni a'udhu min azabi a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal waina abubuwa guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma su nemi tsari daga su idan sun yi tahiya kafin su sallama to fitnatul mahaya ana samun sa ne a mahaya wato a rayuwa wani garin wadata yakan saki hanyar Allah ya samu wadata ya samu walwala nan so sai ya saki hanyar Allah wani yakan kama ko fasikanci ko shaye-shaye ko wasu abubuwa sakamakon wadata da buɗe da Allah ya masa wani kuma dalilin kunci ya faɗawa cikin sabawa Allah sakamakon kunci da yake ciki na rayuwa sai soma wasu abubuwa don ya samu a ganinsa ya yadda ke a rayuwa shi yasa waɗannan suna daga cikin rayuwa ta mahaya mahaya shine rayuwar mutum yau da gobe yau da gobe to akwai fitnatul mahaya to fitnatul mahaya shine ko kunci ko wadata ko mulki ko ana mulkan mutum ko samu ko rasawa wani idan yana samu ba zai samu jarrabawa ba zai bauta wa Allah yadda ya kamata ba wani kuma ko yana cikin kunci ne bai bauta wa Allah yadda ya kamata wani a tushe yasa Allah subhanahu wataala ya ce kun ce inna salati lallai ibadata ta ko kuma ibadata wani suke da yanka na ko yankan layya yankan dabba domin neman kasatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ko yankan hadaya ko yanka da ake a lokacin nusuk wato aikin hajji wa mahyaya da ta gaba ɗayanta wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin gaba ɗayansu waɗannan wato na dogara ga Allah a cikinsu ma'ana Allah subhanahu wata'ala ne ke gudanar da su kuma na dogara gare shi cikin samun nasara a cikin su almama wato mutuwa ana iya a lokacin mutuwa lokaci ne mai zaman kansa yana iya sake Allah lokacin mutuwa shi ne fitnatul mamat ke sa ake neman tsari daga fitnatul mahaya da fitnatul mamat fitnatul mahaya kunci wadata mulki rashin mulki samu rasawa iya ana iya samun fitina sakamakon ɗaya daga cikin su haka kuma fitina mamat ana iya samun fitina lokacin mutuwa zafin ɗaukar rai da kuma qaddarawan Allah subhanahu wata'ala inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna kama yakunu bainaha wa bainaha illa zira'un fayasbiqu fayasbiqu alayhi al ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha shi ne fitnatul mamat a nan Allah subhanahu ta'ala) yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati duk gaba daya lillahi rabbil alamin ma'ana haƙiƙanin tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala) idan aka duba ayan kafin wannan innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin cewa wa ma kana min al-mushrikin ya tabbatu akan tauhidi ke to tauhidi kuma shine tauhidul uluhiyya ake nufi ana kadaita Allah da bauta to duk inda kadaita Allah da bauta ya zo babban abu da ake karfafa shi kullun suke mukarana suke tafiya tare shine haƙiƙanin tawakkali haƙiƙanin tawakkali ga Allah kamar yadda Allah ce iyyaka na'budu sai ce wa iyyaka nasta'in iyyaka nasta'in yana nufin tawakkali iyyaka na'budu al-ubudiyya lillah subhanahu wa ta'ala tauhidul uluhiyya sai wa iyyaka nasta'in kamar Allah subhanahu wa ta'ala wurare da dama zaka ga ya wada fa'buduhu yace wa tawakkal alayhi fa'buduhu bauta Allah shi kadai tauhidul uluhiyya ka tawakkal alayhi kuma kai tawakkali gare shi wa tawakkal ala al-azizir rahim al'azizi al rahim wanda ke tabbatar da sunayen Allah masu tabbatar da uluhiyya sai billahi subhanahu wata'ala amma sai Allah ce wa tawakkal alayhi rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa ubangijin mahudar rana da mafadar rana la ilaha illa huwa kike fattahihu wakila Wata tawakkal alayhi kullum idan Allah ya faɗi tauhidul uluhiyya abin da ke karfafa tauhidul uluhiyya shine haƙiƙanin tawakkali ga Allah subhanahu wataala me da al'amari ga Allah to anan in mutum ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaba ɗaya ga Allah ne ita la shirika lahu haka lillahi rabbil alamin da Allah ne gaba ɗaya ya dogara a cikin ibadarsa sallarsa yankansa rayuwarsa gaba ɗaya mahayaya rayuwa gaba ɗaya kasuwanci ne aikin gwamnati ne sana'o'i ne duk abin da mutum yake noma ne menene duk abin da mutum yake a rayuwa sunansa mahayaya rayuwar wane kaza ne wane shi aikin sana'a yake wane aikin kasuwanci yake wane aikin gwamnati yake wane mai mulki ne wane wanda ake mulka ne duk gaba ɗaya wannan sun haɗa rayuwa gaba ɗaya rayuwa sanawa mamati da mutuwa lillahi rabbil alamin wato da Allah kaɗai ya dogara kashe kallin su duk waɗannan ya mai da su ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine haƙiƙanin tawakkali wanda yake tabbatar da tauhidul uluhiyya alikin wa misali eh, abu wato eh, madogaran gini wanda kuma ce fila wanda ta tokare gini na an ce kawai ga ginin nan amma babu filan da ya tokare sama har yanzu akwai rauni eh, shi ba tauhidi kullum in ba tawakkali ba tauhidi bane hakikanin abin da ke tabbatar da shakar Allah wajen bauta ba tsaya da Allah to Kuma mutum ya tabbatar shine Allah subhanahu wataala yake wa a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin na Ba sharika lahu babu wani abokin tarayya ga Allah ma'ana in mutum ya yi tawakkali gare shi kawai ya yi tawakkali gare shi in ya samu daga Allah ne in ya rasa daga Allah ne in ya ji daɗi daga Allah ne in ya ji wahala daga Allah ne akwai abubuwa waɗanda suke asbab wane shi ya sanya ya zama dalili wajen wane ya samu wannan sunansa al-asbab al wannan halal ne mutum yayi yana sana'a amma yana son a gane wannan sana'a ta da kyawun ta ko da su kuma ya samu ayyuka a guri kaza don bunƙasa wannan sana'a sai wani ya masa hanyar samun aiki kaga wannan ya zama sababi amma ba shi ya azurta shi ba Allah ne ya azurta amma wani aka sa ya zama sababi don isar da shi zuwa ga wannan arziki eh to saboda haka nan al bil asbab kai ba za ka iya isa zuwa ga inda za ka samu abun da kake bukata ba amma wani zai iya isar da kai don ka bi ta gurinsa ba rashin tawakkali ba ne wannan daidai ne ya halatta al'akhdhu bil asbab amma da ka bi ta gurin nasa aka yi kuma sai baka samu ba wannan daga Allah ne Allah ya kaddara ba za ka samu ba sai ka nema wani guri saboda ka yi tawakkali ga Allah ka yi abun da za ka iya wane ya yi ƙoƙarinsa kai ka abunka amma baka samu ba shikenan sai ka bar al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine hakikanin tawakkali la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah cikin zartar da kuma ji'intar al'amarin wanda ya tawakkali gare shi babu tarayya babu abokin tarayya gare shi wa bizalika umirtu da wannan aka umarce ni cewa lallai na ta Allah da bauta sannan na mai da al'amari na gaba ɗaya zuwa ga Allah Ba ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon masu miƙa wuya min hadhihi al-umma wa ana wal muslimina min hadhihi al-umma domin annabi nuhu alaihi salam ma kuma musulmi ne wa umirtu an akuna min al-muslimin annabi ibrahim alaihi salam shi ma musulmi ne dukan kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi yusuf alaihi salam kafin annabi sallallahu alaihi wasallam رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض anta wali fi dunya wal akhirah ita tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ruwan nan ke nuna al'umomin farko da dukkan annabawa tun daga annabi nuhu alaihi salam annabi adam alaihi salam dukkan su musulmai ne to nan da Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ana awwalul muslimina ai awwalul muslimina min hadhihi al umma a cikin wannan al'umma din farkon wanda ya musulunta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi da hira yana cikin kogon hira mala'ika jibrilu ya bayyana gare shi ya kuma bayyana masa cewa iqra kai karatu a lokacin da wani musulmi a doron gasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ana bi kare iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بين أيدك حقوق إذا منتو ya yi imani da su farkon musulmi kenan kuma shine annabin ƙarshe da na ayoyin ya zama annabin Allah kawo gida aka ce ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddathir kun fa anzir rabbaka kabbir sai zaman to manzo shi annabi ne kuma shi manzo ne na farkon musulmi don haka wa ana awwalul muslimi amma ina duniya ne akwai wadanda suka riga shi musulunta a zamanin su kafin shi yanzu amma a wannan al'umma ne Shi ne farkon musulmi Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ra'aytuni sadisu sitta ina gani na ina cino lokacin da nake gani na ni ne mutum na shida mutum shida ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam laysa ala wajhi al-ard muslimun ghayruna eh, duk doron babu musulmi in ba mu wa innan ba mu shida da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bi ma'ana wa ana awwalul muslimina min hadhihi al-umma ni ne farkon musulmi daga cikin wannan al'umma din haka waɗannan ayoyi suna tabbatar da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina shi akan tabbatar da kadaitakar Allah da wanzuwa akan tauhidi da wanzuwa akan haƙiƙanin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا da su ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, a zairar lahi yanzu wani Allah, abu zai rabban zan rike rinka bi a matsayin Ubangiji, in bar Allah rike wani Allah. suna kiransu zuwa ga bautan gumaka ko kuma su sun rike bautan gumaka shi kuma yana kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu a ghairallahi yanzu wani Allah abubi rabban zan bibiya in rike a matsayin ubangiji wa huwa rabbu kulli shay alhali Allah shine ubangijin kowane abu sai suke reshe ya kama gani mutum ya bar Allah ya kama Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqidu kullu nafsin illa alaiha haka babu wata rai da za ta yi wani aiki mummuna face munin sakamakon aikin ya koma kanta babu wata rai da za ta yi mummunan aiki illa alaiha face munin sakamakon aikin ya koma kanta kuma ce mummunan abu ko a duniya kuma ce mummunan abu yana iya ganin sako a duniya yasa ake yawaita mummunan aiki da da zaluntan bayin Allah yana iya sa mutum ya fada cikin bala'i yawaita a cin haram bisa ganganci da amfani da dukiya da ba ta mutum ba ko da wani irin mukami mutum ya samu ko a gwamnatance ko damar da mutum ya samu a kasuwa a kan dukiyar wani ya zama to ne babban yaronsa ko kuma shi aka amince da shi akan dukiya a gurin sana'a ya zama to dukiyoyi su al'umma sun amince da shi su suke iya bar masa suke juya yadda ga dama dukkan waɗannan abubuwan ana so mutum ya to ya kula da su tsakaninsa da ubangiji kuma ya kiyaye amana domin yana tozartar da amana Allah yana kama bawansa a duniya kafin kamun a lahira yau ka ga mutane sun yi zalunci sun yi zalunci sun tara kuɗin da ba sa tsammanin kuɗin zai kare in a dukiyar gwamnati ne suka ɗiba na talakawa da zaran an ce ba su bane a mulki sun fi kowa tashin hankali da cututtuka da sauransu sai ka gan su abin tausayi ga mutum kana ga yana har yanzu da dukiya tare da shi amma shi har ramewa yake da kawai bayi da matsayi da kawai ana sauke mutum shi kenan sai ga ya rame inda kana da rabin kuɗin da yake da shi to za a ga kana kiba amma sai dai ka ga yana ramewa rigarsa da kansa ta fi kaɗewa ko sabuwa ya ɗinka sai ta zama kamar ba ita ce a jikinsa ya da yana mulki yana sa riga zamanta a jikinsa daban da in ya sauka ko ita ta jiyan da ya sa da yana mulki in ya sa ta yau ya zama wani iri haka ko da ne saboda al'amari ne wanda ana hadawa da haramun mafi yawan lokuta musamman a ƙasar nan ana hadawa da haramun ana hadawa da rashin adalci ana hadawa da cin amana shi yasa Allah yana iya kama bayinsa tun a duniya kafin su je lahira kamu a duniya kala kala ne kowa da yadda Allah ke kama shi wani ya samu rashin kwanciyar hankali wani ya samu bukatan abin da ba zai samu ba wani ya samu cuta wani ya samu tashin hankali wani ya jarrabe shi wani ya kasa zama ya nutsu wani ya kasa abubuwa aka dukkan ta ta karewa a lalace ba abun da za a yi abu saboda dama ba ta asali ba ne saboda haka duk da mutum yake nisanci abun da ba nasa ba dama yake da shi a kasuwa ne a aikin gwamnati ne a ina ne kawai mutum ya kiyaye amana ya yi da shi arziki ko ka nema ko kar ka nema ba a ce ka zauna kar ka nema ba amma iya neman da kake yi a inda Allah ya barka kake sana'a to arzikin da Allah ya rubuta za ka samu ya zo ya same ka ba sana'ar da ba masu arziki a cikin ta ba sana'ar da wasu suke baka ga sun tsallake sun tara kuɗi ba kuma in sana'ar cewa kace sana'a kaza ce ta bi komai kuɗi ko waɗanda su kuma munanan talakawa ne a cikin ta kuma su tunda eh, amma ko ba su yin kuɗi ba in kuma kana ganin wacce sana'a ba a yin kuɗi akwai waɗanda sun zama hamshakan masu kuɗi kuma ita ce sana'a to kawai shi arziki na kowa da Allah ya tsara haka yake ko mutum ne da zai haƙura ya bi Allah ya samu sauki shi yasa Allah subhanahu wataala bai son a yi wani abu domin sakamakon mu abun in dai aka mummuna abu kafin kuma ne abu zai dawo ga mutum shine wala kullum na sin illa alaiha babu wata rai da za ta yi wani aiki na daga cewa ta munanta aikin ba cikin munin sakamako ya dawo kanta ta zirwa ziratun wizra ukura masannan babu wata mai ɗaukan nauyi ranar tashin alkiyama da za ta ɗau nauyin wata. Ma'ana, mahaifi bai ɗaukan nauyin ɗansa ya bai ɗaukar nauyin mahaifinsa wa bai ɗaukar nauyin ƙaninsa ƙani bai ɗaukar nauyin wansa daidai ƙarƙashin wannan ayan alhafiz ibn kafir da sauran mufassirun sun ce daidai Allah subhanahu wa ta'ala saboda rahama da falalarsa ya yi rahama ga mutanen ƙwarai salihai musamman waɗanda su karanta alƙur'ani sai aiki da shi kuma suka zamanto salihan bayi da waɗanda suka zama salihan bayi to su kam ana musu alfarma ƴaƴansu suna cin alfarmarsu saboda alfarmar da Allah ya yi musu Allah ana a cikin ake so mutum ya doge ya jaje sai kawai akan bautar Allah babu nasara da cin nasara da jefawa da tafewa irin a cikin lahira mutum ya ci nasara a duniya kawai rayuwa ce wacce an riga an kaddara ta babu abun da za ka rasa ba za ka mutu ba sai ka cika arzikinka lan ta mutu su hatta ta sufiya rizka ko hatta ta tsakmila rizka wannan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya yace wa ahsinu fi talab ku kyautata wajen neman kuɗi kar ku ta gona da iri ku kyautata wajen neman kuɗi innahu ku sani lan ta mutu su babu ran da za ta mutu hatta ta tsakmila rizqa sai ta cika arzikinta haka ba su kai gaggawa a fada cikin haramun ba da mutum zai ɗabi haram ya ɗabi kuɗi na haram ya gina gidaje ɗari da ya haƙura bai ɗabi haram ba Allah ya kaddara sai ya yi ɗari don ke isa ya ɗabi kuɗin haram ya yi gida ɗari alhali Allah bai azurta shi bai kaddara masa da ya yi haƙuri gida ɗari kam sai ya yi su amma ba yanzu ba sai wa Allah gaggawa ya ga cewa Allah ya yi ya yi a ganin su to shi yasa ahsinu fi talab kawai cikin talab kar ka to dai mai mataccen zuciya mutum baya komai kawai yana jira a bashi a wannan kuma babu wannan shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yadda da wannan ba ana so mutum ya zama jajirtacce jarumi tsayayye tare da cikakken tawakkali ga Allah wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nan kawai sai yayi abin da zai kiyayi yana nema a gurin Allah arziki kuma na Allah ne ba kuma maganar arziki ba albarkar arziki yawa ana iya tara kuɗi da yawa babu kwanciyar hankali ana iya ɗan kuɗi kaɗan amma hankali yana kwance to a ci a sha a kwanta lafiya kalau a tashi a yi ibada a yi abin da za a yi har rayuwa ta kare duniya ce ita duniya duk abin da kaje ci kawai kana yi ne kafin rayuwa ta kare in wadata ne in samu ne in rashi ne kawai akwai iyaka nan da rayuwa ta kare magana ta kare kuma ba a sanya su za ta kare ba wani gajeren kwanaki gare shi wani yana cikin ta yake karewa wani ba su ba dole ba sai an tsufa gaba ɗaya ba a wasu ne Allah ya kaddara musu haka wasu kuma Allah subhanahu wataala bai kaddara haka haka Allah subhanahu wataala wala tajiru waziratun wujra ukhra malamai suka ce Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah da sauran malaman tafsiri suna bayyana cewa salihan bayi mutanen kwarai su kan suna samun alfarma ana tago ‘ya'ya a gidan aljanna sai su yi aikin kwarai amma aikin kwaransu bai kai su kai wani matsayi ba amma iyayensu masu daraja ne salihan bayi ne masu mu'amala da alkur'ani ko kuma salihan bayi ne su sai Allah ya ɗago 'ya'yan, sai a kai su gurin da iyayen suke ma'ana sai a kai darajar su gurin darajar iyayen ba tare da an rage darajar iyayen ba Shi ne Allah wata ala da ya ce? كل نفس بما كسبت rahina illa اليمين كل نفس بما كسبت rahina amma illa ashabul yamin kowace rai tana jingine da abin da ta aikata ne amma banda ashabul yamin sai mutanen kwarai salihan bayi salihan bayi ashabul yamin ba a ɗauko 'ya'yansu. wannan ma ɗan wane ne wannan ma jikan wane ne haka rabu da jikoki da wannan zuriyar wane ne zuriyar wane ne eh ku daga su saboda wane ya daga su ya kai su can ba kai da an rage darajar wanin ba ya ce wanin ku ne ko kakan ku ko baban ku shi ya dago ku ka zo matsayin nan ya kafa hujja da cewa Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu tabi'atuhum dhurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dhurriyyatuhum وما ألتناهم من عملهم من شيء kada da mun rage darajar wa'insu ba shine ya ce sace kafa hujjar ta wala ya khafu zulman wala hazma wanda ya yi aikin kwarai yana daga cikin salihan bayi sabul yamin kuma tsoron ranar tashin alkiyama gulman a rage masa aikinsa na kwarai abuna wala hazma ko ba za a ma'ana ba za a ɗau kuma mummunan aiki kuma a ƙara masa alhali aikin ƙwarai ba ne ba sai an ɗan mummunan aikin wa'incan ɗin an ƙara wa kakan ko baban sannan darajar sai dagu ba ba sai kuma an rage ladan baban an jona da nasu a kawai ne alfarman su daga tsatsan wane eh, su fito kala kasancewa cikin tsatsan mutumin kwarai shi ma shi ma nasara ne wato sai mutum ya dage ma ya zama na kwarai din yayi fatan wasu su yi fatan su zama cikin tsatson idan suka zama cikin tsatson to yana iya daga darajar su shine Allah subhanahu wataala da yace kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin nan da yace wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata rai da za ta ɗau nauyin wata rai sai dai kawai ranar tashin alkiyama eh, istisna'i da aka yi wa'yansu bayin Allah za su ci alfarman iyayensu mutanen ƙwarai yawa sai a ɗaga su sai samu daraja alhali da su kaɗai ne ba su samu wannan darajan ba za su samu wannan darajan ne saboda iyayensu da suka yi zamanto salihan bayi Allah ta kuma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga Ubangidinku ne kai ku take fayunabbi'ukum sannan Ubangidinku zai ba ku labari bima kuntum fihi halifun. abu da kasance kuna saɓani a cinsa na cewa abauta wa gumaka daga kafirai musulkai suna ganin bautar gumaka za su annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su zuwa ga kadai Allah subhanahu wata'ala ana kira zuwa ga tauhidi wasu na kira zuwa ga bidiyoyi, shirka in irafi wa tafarkin Allah wannan tsakani ne wannan sun tsaya sun doge akan tauhidi Allah ya tabbatar da mu waɗansu sun tsaya suna cewa sai sun yi jayayya da tauhidi da kaɗaita Allah sun zaɓi sabon Allah da yin wasu abubuwa da kurafat da bidiyoyi da makamantansu wannan Allah subhanahu ta'ala zai ba ku labari ba da labari na gaskiya game da abin da kuka kasance kuna saɓani a cikinsa na'am وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah subhanahu wata'ala ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shine ya sanya ku khala'ifal ard mamaya kasa mamaya kasa jilan ba'da jili generation bayan generation da kuwa ne ne kan suka kare aka tuwa ne suka kare aka tuwa ne kare har aka zo nan ga munan nan muna yi wata nan dole an kare wayansu kuma sun maye wayansu kuma sun kare su ma su maye wayansu ma su maye dole abin da muke yi yanzu a sai ya zama ba mu bane domin wayansu ne suke yi suka zama ba su ba tukunna muka zo muke yi da in an ce za a je a yi tafsiri duk nan ba wanda ya kai ya maje ko wasu ba a yi su ba ko kuma suna jirajirai ko ba bana duk nan taron da ka gani ba kai matsayin aje a taro a inda ake tafsiri ba Eh, misali eh, jiya asabar eh, da yamma muna magana da manyan malamai abin Sheikh Usman Isa Taliya rahimu a hafizahullahu ta'ala ya ce a 1965 idan ya taso daga karatu ya ce wucewa gidan lokacin akwai Shehu Naziru da muke mutum ne ce sai wuce sai dai samu baban Shehu Naziru sai su wuce gurin malamin su 1965 sai muka ga shekara 61 da suka wuce kenan ka gani shi yanzu kaga 1965 shekara 61 eh, da suka wuce yake magana da bi ta je kada farin nan su je su tafi kokan karatu kaga wannan lokacin babu mu a ba ɗaya a duniya yanzu kuma ya aka zo eh, ga munan muna haɗuwa a ce muna karatu da an yi lokacin da baka na ba a yi wasu mutane da za su yi wani abunan ina na cikin su ba ina ganin za a ji zuwa a nan eh, abunan su malam sun shi dai ba musani ba ga su malam ɗalibi can ta baya eh, alai mamadu ne kai ma wannan gaishe eh a ga da fiyo a ga ga mala ga mala <laughs> eh alai mutu ba ka ciki ma rabiu eh ayi ne duk wanda na kalla ga alayya biyu ma fa ya dan motsa amma da usman tawa a boye mala husaini mala husaini mala husaini ma baya ciki shi ma barazana ne kawai ok kaga a rayuwa gaba daya eh, haka take nan kun wuce wancan sun mai da wannan sun nufi waɗannan sun mai ya ga ya ko ku cire a shekara 61 da kuka faɗa sai ce ku cire su a cikin 82 sai muka ce saura 21 sai to lokacin shekaran shekaransa 21 da haka yana ji da kashe ce a lokacin amma yanzu ajiyan muna tafiya in an zo gurin inda za a ɗan ƙarfi kafa a sa step ma sai mun ce masa nan ba akwai step da dogara da sanda da ƙyar tukuna a abu. Eto eh to a wancan lokacin ya in kun cire su cikin da a lokacin ina ji da kaina shekara ashirin da ɗaya kaga yana ɗan tashi ke to amma aka ƙara sittin da ɗaya aka yi kaga an tafi eh to haka rayuwa take kowane mutum za ka gan shi ko kuma kowane irin mutane wa huwa allazi ta'ala kun khala'ifal ard Allah shi ne sanya ku khala'ifal ard haka kana ganin Eh, mahaifinku tana ƙaramin yaro wanda wanda su zamanto misali su ne manya-manya a gidajensu kamar irin mu ne yan auta a gidajen mu ne na ƙarshe a gidan wa wani ƙani da nake dai kaga eh, muna ganin mahaifin sun da muka fara ganin su da masu riga sun duba su gidan su kana ganin su kana ganin su kuna ganin su to har suka kuka daina ganin su kuje kaga khala'ikal ardi yanzu mu ne muka mai akwai yayun mu su ne suke gaba sun kenan sai a biyu mala'ikal ard nan kuma za a wuce sannan sai ku bar naku kuma su wuce su barna nasu wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard tun daga annabi adam shekaru dubbai haka ake duk wanda kake jin cewa shine duk cijo sai ka na ganin sa kuma in ka daina ganin sa kai da ka san shi in ka tambayi ɗanka shi bai san shi ba don kafin ka haifi ɗan naka ma wata shi wannan ya bar duniya ya ganin ta nan gidan malam wane ne a ah, wai na ai ƴaƴan malam wane ne waye malam wane su yaran da kake bawa labari ba su san malam wane ba to haka rayuwa ce Allah shine ya sanya ku khala'itul ard wato ya tsaka wayannan su wuce wayannan su mai ko a gidanku gine-ginen gidan da juye-juyen gidan ya canja ba haka yake idan ka duba da bishiya ne a wani guri yanzu an sare daki ne a gurin a gidanku idan ka duba gidanku babanku yana nan akwai bishiyan kaza a gurin nan amma bayan baya nan kun taso saboda kuna bukatan gini kun kauda wannan bishiyan kun gina ɗan da za ka taso da mahaifi wanda ya kafa wannan gidan an yi gidansa ne wannan saboda an canja wa gidan an canja tsarin gidan an canja komai da mai halaifan ard wasu sun maye shi ya yi iri rayuwarsa wasu kuma sun maye suna iri rayuwarsu don Allah shi ne ya sanya kuka zamanto hala'ifal ard mamaya ƙasa sannan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat sai Allah ya ɗaga sashinku a kan sashi daraja wasu masu kuɗi wasu masu mulki wasu masu ilimi duka ga a cikin da suke zaune a nan wanda sun nesa da musu a shekaru masu zo sun zauna wa rafa ba da kun fauka ba'adun daraja Allah wani wata yanzu da su inda suna ta neman mulki neman mulki nan da suke yi ai akwai waɗanda su kai sun haife su zaka je wasu suna cewa su ne abokanan iyayensu amma suna samun mulkin nan sun zama su ne masu faɗa aji sune da tiyan duka sun zama ƙanana mabiya sun zama mabiya wata wanda zai ga adakun kula ikin wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din daraja wani ya daga shi da ilimi wani ya daga shi da mulki wani ya daga shi da dukiya wani ya daga shi da darajar da Allah ya ga mun kawai ya daga shi da ita liyabluwakum fima atakum Allah yayi haka ne don ya jarrabe ku fima atakum cikin abun da ya baku in aka baka abu jarabawa ce a baka kwarewa ko a baka wadata ko a baka ilimi ko a baka mulki ko a baka duk abin da aka baka jarabawa ce daga Allah ya baku ne liyabluwakum fi ma ataku Don ya jarraba ku cikin abin da ya baku inna rabbaka lalle ubangijinka sari'ul iqabi mai gaggawan wato azabtarwa ne duba sai sari'ul iqabi ne saurin azabtarwa ne amma sai ciki kuma da rahama sai ce wa innahu amma kuma lallai shi fa Allah la ghafurur rahim amma gurin ikabi kawai ce ce sari'ul ikabi insha Allah ba akwai gudanar da akwai la sari'ul ikabi amma nan sai ce inna rabbika lallai ubangijinka sari'ul ikabi mai gaggawan ukuba ne amma sai ce wa innahu kuma lallai shi Allah la wallahi gafurun ke yawan gafara ne kuma rahimun ne jin ɗari. na bayan sun fi yawa kuma sun fi a kan na farko ashe Allah bai son ƙuƙuban, ga mutane ya fi son gafara da rahama gare su kisa ya ambaci da gafara da rahama su biyu kuma ikabi ta ɗaya ya ambata inna rabbaka sari'ul ikab ko da rantsuwa a gurin da ka kawo da kasam wannan ke nuna rahamar Allah da bayinsa ita fi yawa kuma ita fi kusa da su rahamati rahmati al ghadabi Allah subhanahu wataala ya rubuta ya wajabta cewa rahmarsa ta yalwaci fishin sa haka Allah subhanahu wataala ya ta mu dace wannan shine karshen suratul an'am insha Allah ta'ala in muna raye za mu shiga suratul a'raf bi idnillahi ta'ala muna dabba shiga in an ce ma yau 29 kuma ina tsammanin Saudiya kan 30 ne ha to ai shi kenan tunda ai dama tunda dai har suka zama suna gaban mu ko muka zo 29 ai dama za mu bi sahu ko mu yadda ko mu yanzu kan ai na arfa ne yawa ai an ce arfa kuma rana ɗaya ce ake arfa a duniya to to saboda haka akida sun sanar da ranar arfa kenan dama da sun sanar da ɗaya ga wata masu shi kenan haka da sun sanar da cewa ran kaza a arfa to tunda an ce sun sanar da ɗaya ga wata mu ma insha Allah ta'ala kila ga wata yau eh gobe kuma a ce an tashi ɗaya ga wata eh muna fatan kila za a iya ganin wata yau eh insha Allah ta'ala tunda yau 29 eh an ga wata yau gobe ɗaya ga wata an shiga ɗaya ga wata an shiga zulhijja kenan a ah, kwanaki goma na zulhijja eh, ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr wannan kwanaki ne masu daraja masu girma wanda ake so a yawaita kabbarori da tahmidi da tahlili Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aka ce to a yawaita sannan akwai dukkan ibada salihu fihinna habbu cikin ya fi soyuwa a gurin Allah akan dukkan sauran kwanakin duniya musamman a lokacin ilimi magabata wasu suna azumce su gaba daya amma idan mutum yana da uzuri zai iya yin abun da ya sauwaka ko abu ne ya azumin abun da ya kawaka nasu ba in bai da halin yin azumi ko don uzuri ko lafiya ko makamantan haka sai abun da zai iya yi amma na ibada amma dole ne a yi ibada wanda ya dace da kuma himma a ciki da kuma yin addu'o'i da sauransu da yawaita kabbarori da yawaita addu'o'i da ayyuka na kwari da sadakoki ga abun da aka samu ikon yin sadaka da shi sannan akwai ranar arfa a cikin Eh, kwanakin wanda ake bukatan ranar arfa kam in dai ba uzuri ba mutum ya zama yayi azumi sannan kuma ya yawaita addu'a khairu du'a du'a yawmi arfa وأفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا lahu وحده لا شريك lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da mun yi tunanin كمان eh, za a iya tsallake sati da zai zo insha Allah ta'ala ba ta yi karatu ba sai ɗansu kuma yi tunani ya zo mun cewa to tun al'amalu salihu eh, ahabbu ila Allah fi ayyamil ashi to ai ta'alim ne muka yi ta'a ko da ma wasu sun yi azumi to in sun yi azumi su zo kuma su yi ta'alim to saboda haka kaga shikenan al'amalu salihu fihi na ahabbu ila Allah sai muka yi ta'a shi wannan karatun da ake yi a karanta ayoyin alqur'ani a fassara a cikin waɗannan kwanakin kuma aka yi sa'a aka yi domin Allah kuma aka yi sa'a Allah ya karba to ai ya fi duk sauran abin da za a haka ina ga insha Allah ta'ala za a ci gaba da yi Eh, don in an ce ma gobe ɗaya ga wata ne zai zama rana ya ce zai zama shida ga wata ne ko bakwai ga wata ke in an ce gobe ɗaya ga wata insha Allah ala gobe litinin in ya tabbata an ga wata yau yawa asabar zai zama shida ga wata ladi zai zama bakwai ga wata litinin ya zama takwas ga wata sai zama talata zai zama arafa a saudiya kan sun ga sun yi talatin su da mayu talatin ne dukkan kwanan gobe ɗaya ga wata ne don ka talata ne arfa kenan insha Allah ta'ala to za a iya yin wasu, insha Allah rana sati mai zuwa bai izinin Allah ina ba ta Allah ya samu dace Allah ta'ala don ka ina ga karin bayani akan magana arfa da sauransu sai in Allah ya samu na rayuwar cikin sati din insha Allah Allah ta'ala Thank you. Thank you. sanya albarka Allah ya kawo ya sa wanda suka kawo kaya Allah kawo ciniki mai albarka wanda yake sabis Allah ya sa gama lafiya kuma Allah ya kawo alkhairi cikin sabis din da bayan sabis ga wanda suka samu taruwa suke da juna wanda iyalin suke da juna Allah ya kawo zuriya tsayi ba dukkanmu mu gaba ɗaya kuma da irin bukatun da yake da su marasa lafiya Allah ka ba su lafiya bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yassare mana al'amura Allah ka kai rayuwarmu wa'innan kwanaki na farkon zulhijja ka ba mu aiki ka ba mu ikon aiki na kwarai a cikin su Allah ka sa kuma aikin su zama karɓaɓɓu a gurin ka dukkan abin da zai zama mana alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zama mana damuwa Allah ka hana mu ka nesanta mu da shi اللهم ala Muhammad wa وعلى آل Muhammad.